GW taɓa kalashe. Masu sauraro sannunku da sake kasancewa da mu a cikin shirin. Inda wannan makon za mu duba tasirin da taron 'yan jaridu na duniya, wato Global Media Forum da gidan rediyon DW ke shiryawa shekara-shekara ke yi wajen ƙara danƙon zumunta tare da daidaita zamantakewa tsakanin 'yan jaridu a faɗin duniya. a lokutan da ake gabatar da taron na keke da keke da kuma yanzu da abin ya koma ta kafar bidiyo wato online sakamakon annobar corona. Lishin maza ake wa mata, ya diya da zai kuba daga damun kulle makanin bari mu kori shaidani saboda kali ya rude mu. A na na ɗan gida, a an damana ta gama, na san ruwan da zan shuka kuma na san ruwan da zashi ci binne. a duniyar wannan waila ba kuɗi ba ne ba ta so. Sunana Shehu Salmanu wanda zan ja ragama shirin a daidai wannan lokaci. I think we have all the opportunities to even grow in the current media environment. Shugaban gidan rediyon DW ke nan wato Doce Bele Peter Limburg yayin da yake tsokaci dangane da taron na wannan shekarar ta 2021 ta yadda gidan rediyon ke ƙara samun karbuwa a faɗin duniya. Babu shakka manufar taron shi ne. haɗa kan manema labarai ko kuma 'yan jarida masu mabambantan al'adu da kuma fahimta daga ko'ina na faɗin duniya musamman ma waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa irin namu na afirka malam umar aliyu tsohon ma'aikaci ne a sashen hausa na dw na cikin waɗanda suka jima suna halartar irin wannan taron lokacin da aka fara shi wannan taro na 'yan jaridun duniya anar taron gaba ɗaya ne a tara 'yan jaridu da waɗanda harkokin yaɗa labarai yana rataya a wuyansu daga ko'ina cikin duniya musamman daga ƙasashe masu tasowa su haɗu wuri guda a yi musayar ra'ayoyi a tattauna kan al'amura da suka shafi aikin jarida yaɗa labarai yancin yan jarida yancin kafofin yaɗa labarai da duk wani abin da ya shafi aikin jarida a duniya baki da bisa al'ada akan yi taron ne daga litinin zuwa laraba kwanaki uku kenan na tattaunawa to amma da suke babu wanda yake da ikon hangen nesa saboda haka sai wannan annoba ta corona ta zo ta shiga tsakanin yadda suke haɗuwan ma ba zai yiwu ba maimakon a soke abin gaba ɗaya a soke shi wannan taro gaba ɗaya akan ce wai da babu gara ba daɗi maimakon a haɗu wuri guda sai kawai a haɗu ta intanet to amma ina ganin kamar kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma taron ya cimma manufofinsa duk da manufofin da aka cimma a taron na bana a kafar bidiyo sai dai ga irin su malam nasiru zango da a baya suka halarci taron na gaba da gaba sana kuma suka taɓa halartar taron ta kafar intanet ya ce akwai bambancin armashinsa. Gaskiya batun Global Media Forum ai ga bambancin armashin a bayyane yake. Tunda ita rayuwa zaka ga an ce rai dangin gora ne ana hadawa da hutawa. Kuma duk wani abu da za a ce shi dan adam an samu masa wani abu da zai yi wani abu na nishadi. to za ka ga cewa ya bambanta da wanda za a yi shi dinkum kawai babu wani nishadi da, warwasawa a shekarar 2011 na halarci wannan taro na global media forum a nan birnin bonn da ke germany an yi abubuwa da yawa bayan tarurruka da aka riƙa yi na faɗakarwa da ilmantar da mutane an haɗu an yi biki an an an ci abinci tare da manya da matsakaita da ƙanana duka sannan kuma kaga aka zo aka halarci akwai wani taro da ake yi wani a walima da ake yi a cikin jirgin ruwa irin katon jirgin ruwan nan haka muka ɗunguma mai hawa hawa muka shiga ya yi kewaye da mu to kaga wannan shi kansa kuma a ciki ana ta kaɗe-kaɗe ana raye-raye masu rawa na yi masu shan ruwa na sha masu shan barasa na sha masu shan lemo na sha ga abinci nan to da an haɗu kuma an yi hira an komai da komai mutum cikin jirgin ruwa nan zai zazzagaya ya ji duk inda yake so to kaga wannan loka abin da ya faru kenan a lokacin da babu corona to malam nasiru tun da mun ji yadda taron ke kasancewa ta keke da keke to idan muka koma kuma ta kafar bidiyo a lokacin corona ya lamarin yake yanzu kuma zuwan corona kaga abin sai zama kawai sai dai mutum yana daga ɗakinsa a zaune a juna shi a bidiyo ya yi jawabin da zai yi shi ma na halarta a shekarar bara kenan kuma ina cikin waɗanda suka gabatar da makala ko kuma muka tattauna a cikin ɗaya daga cikin tarurrukan to shi wannan kaga na farko ban bar gida na tafi birnin bon ba ko da ma ka je birnin bon din a kana makale ne a cikin ofis ɗinka ko a cikin gidanka ko a cikin ɗakin hotel ɗinka kana zaune kawai ana yin bayani mutane suna yin tambaya ana amsawa kana yin jawabin abin da ka sani wannan kaga babu wani armashi abu ne aka yi shi kawai a duk ne aka yi shi kamar a yanayi na kawai dai um, da babu wanda ba daɗi don haka ba yadda za a yi ka haɗa shi da yadda wancan iki shi kansa ma bambancin jawaban da aka yi zaka ga wancan ga mai jawabin kuna kallon sa ɗiri da muzu wancan ku sai dai ka kalle shi a kwamfuta ko a talabijin wani lokacin ma kaga ga matsala da za a samu ta na'ura tunda za ka ga ba lalle ne a ce har an gama ba tare da an sami katsewar a network. aikin maza daban da na mata rediyo daban ne da gidan rediyo daban ne da ma za mu je ƙasar bayan in ja mazu nake so in yi doce bale nake so in yi labarinku daban ne da ma labarinku bai a ƙarya haka ne ku ba ya da ku mana ka ce da su mutanen jamus ga gaisu gwara na audu magwai shirin taɓa kalashe kenan ke zo muku daga nan sashen hausa na gidan rediyon dw shi kuma a nasa bangaren shugaban gidan rediyon na dw peter limburg cewa ya yi duk da cewar annoba corona ta canza al'amura to amma dai bai kamata ba a ba da kai bori ya hau so i uh, we have all the possibilities if we A yadda nake kallon abin, inda har muna son canza lamarin dole ne yi mai yiwuwa. Tabbas corona ta haddasa sauyin abubuwa da dama, har da yadda muke gudanar da ayyukanmu a nan Doce Vele. Amma ya kamata kowa ya sa a ransa canji kan kama a kowane uh, lokaci. To sai dai canjin da aka samu kusan shekara guda kenan watakila ka iya kawo wa sashen Hausa na DW wani na kasu wajen musayar bayanai na kai tsaye tsakanin su da abokan hudarsu na faɗin duniya kamar yadda malam umar aliyu ke cewa irin wannan taro na global media forum taron 'yan jaridun duniya sai ya ba sashen hausa da sauran wato wurare na doce da damar gayyatar waɗanda suke hulɗa da su ko dai a Nijar ne ko a Najeriya ko a Kamaru ko a Ghana da sauran tashoshi da Chad da sauransu idan ta gayyato shugabannin waɗannan tashoshi su zo sai a tattauna da su su ga ma'aikata su ga tushen inda wato doci bane take su ga sashen hausa su ga shugabanni a tattauna da su domin ƙara ƙarfafa zumunci da yawa daga cikin waɗannan tashoshi shugabanninsu sai dai kawai akan takarda ne ake a musaya da juna daga ƙarshe nasiru salisu zango ya yi fatan ganin lamura sun koma kamar yadda suke kamin nan da wata shekarar domin samun damar shirya taron na gaba da gaba. to wannan shine abin da aka halin da aka tsinci kai a ciki sai dai muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ji kanmu ya yi mana maganin wannan matsala ta corona Allah ya sa baɗi ya zama za a yi wannan taro da mu domin gaskiya global media forum taro ne ni a rayuwata wancan na 2011 da aka yi kafin corona ban taba halartar wani taro a duniya a rayuwata da ya kayatar da ni ya birge ni na san haƙiƙa an yi taro kamar sa ba amma dai an ce da babu ba daɗi ana yi da kai ya fi a ce ba a yi da kai wai sarki ya zama sangira inda suke burge ni Ku da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na taɓa kalashe na wannan lokaci. A madadin waɗanda suka kama shirin ya zo muku, Shehu Salmanu ne ke cewa mota lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon. An ka kama suna aikinsu, gaskiya suke tsaga, ba ba.